أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد العهد البرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حبب إلينا الإيمان وبينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا a أوتن ɗaya المحرم hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1448 wanda ya zo daidai da 29 a watan 6 shekara ta 2026 Allah ta baraka wa ta'ala cikin ikonta da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci da yake cikin gidan mai girma a jihar Kazaure a nan unguwar yan kaba karamar hukumar Nasarawa jihar Kano a tarayyar Nigeria a inda muke gabatar da karatun tauhidi daga littafin Al-Qawaidul Musla fi sifatillahi wa asma'ihil husna wa akadna minhu 20 darsan a wannan littafi satin da ya gabata min darasi ne na ashirin. muna ka'idar da take cewa ƙa'ida ta shida asma'ullahi ta'ala gairu mahsuratin bi adadin muayyan sunayen Allah tabaraka wa ta'ala ba kididdiga gobe ne da wani adadi ayyananne wa akiru ma darasna abinda muka karanta na ƙarshe wa tahaddathna anhu muka tattauna akan sa ismullahur rauf shine sunan Allah ar-rauf mai tausayi haisu ya kula rudwani a inda muka ji daga cikin ma'anar ar akwai daktar rudwani yana cewa huwa al-mawsuf bil ra'fa shine wanda ya siffanti da tausayi alladhi yata'attafu ala ibadihi al-mu'minina wanda yake tausaya ma bayinsa mu'minai fa yahfazu sam'ahum sai ya kare musu jinsu wa absarahum da ganinsu wa harakatihim da kaikawansu wa sakanatihim da nutsuwarsu fi dariqi da'atihi a hanyar yi masa biyayya wa haza min kamali rafa'ati ra'afatihi bis sadiqina to wani yana daga cikin cikar yadda yake taimako yake tausayin wanda suka gaskata shi wa kazalika huwa ar-ra'ufu alladhi yata'attafu 'ala al-muzlimina sannan dai a gefe guda shine mai tausayin da yake tausayawa masu laifi fa yaftahu lahum baba tauba sa ga masu laifi sai ya bude musu kofar tuba sun saba masa amma in suka tuba sai ya karbe su har ma malamai suke tattauna a kan da mai zunubin da ya tuba da wanda baya zunubi wanne ya a wajen Allah saboda ayar Qur'ani ta ce inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana san masu tuba wa yuhibbul mutatahhirina to wanne ya ne to dai abin da al-raufu mai tausayi ne ga bayin har masu zunubi in suka dawo suka tuba sai ya tausaya musu malamun tugargir amma fa sharadi mutukar malam tugargirun nafsu rai bai zo gargara ba inda muka ji kawon fir'auna sai da ya ji sha'aru ya ce ya yi imani aka ce al'ana a yanzu kuma inda muka ji hadisi annabi ya ce inna Allah ya qabalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana karbar tuban bawa mutukar bawa bai zo gargara ba inda muka ji mai lahallari ya ce wala ya kula hatta ya haje ni Allah kada bawa ya doge wa zunubi ya ce har sai Allah ya shirye ni ai iya sanin banna banna ce ita ce shari'a fa innahu min alamati shiqaqi wal kizlan wal damsil basira cewa wannan yana daga alamar shakiyanci da tabewa da shafewar basira ka doge sabo kake ta kuma wata shari'a kake nema bayan sanin da kai cewa laifi ne to wa harakati to haka dai yana tausayawa wanda suke masu zunubai ne mutukar sun tuba wato ba su zo gargara ba au tatla'u shamsu min magaribiha ko kuma ba su kai lokacin da rana za ta hudo ta mafaɗarta ba da lokacin da rana ta hudo ta inda ta fada to balla ta yi an rufe kofar tuba kenan har muka ji hadisi annabi rahama ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba illa ala shirarin nasi har sai akan mutane alkiyama za ta sai duk asharare sun fi yawa wata ruwaya ta ce hatta la ardi allah allah har sai an ya zama a bayan kasa ba a kiran sunan Allah tabaraka wa ta'ala kala ta'ala Allah ya ce summa qafaina ala asarihim sannan muka biyo bayan su bi isa ah, wa qabbaina bi isa bin maryam muka biyo ba da annabi isa dan maryam wa atainahu al-injila thumma qabbaina rusulina muka biyo bayan wancan na farko da wasu manzanni wa qabbaina bi isa su na bayan muka biyo bayan su da annabi isa bin maryam wa atainahu al-injila muka ba bible injila kenan wa ja'alna fi taba ladina a fatan. muka sanya jin tausayi a zukatan waɗanda suka bi annabi isa alaihi salam wa rahamatan da rahama wa rahabaniyata har ma da ƙarin rahabaniyanci ƙin yin aure ibta da uha wanda suna suka kirkiro shi da kalmar bid'a ne ibta da uha ma ha alaihim ba fa mu muka rubuta musu ba inji Allah amma su a tasu sun yi ne illa a arduwanillah dan neman yardar Allah fa ma ra'auha haqqa ri'ayatiha da suka kirkira kuma ba su iya kiyayewa ba mutukar kiyayewa fa'ataina allazina amanu minhum ajrahum sai muka ba mu masu imani daga cikin su ladaddakin su amma wa kasirun minhum fasiquna mafi yawancin su kazan fasikai sune yan fita daga yi wa Allah da'a inda muka ji iblis ne ya fara fita inda Allah subhanahu ta'ala ya umarce shi yaki Allah ya ce fa fasaqa an amri rabbih wannan ayatuna sun fitu mujadala 27 kama sami ina bi kawai ibn jarir kamar yadda muka ji magana ibnu jarir a tafsirinsa min suratul hajji ala ra'afati akan abin da ya shafi wannan suna na ar-ra'uf wal qabbabi da maganar qabbabi fi kitabihi sha'anud du'a a littafinsa sha'anud du'a akan ar-ra'uf yace huwar rahimu rahim shine mai rahama mai tausayi bi ra'afatihi ala ibadihi wa qala ba'dhum wasu suka ce ablagu ar-rahama ita ce mafi zurfin wato tausayi wai kalu inna ra'afa kassu wato ita ra'afa ma wani tausayi ne ke bantacce war rahamatu a ammu rahama kuma ta game kowa da kowa ila an katamna bi amsali ma da ismullah har dai muka kai muka rufe da misalin inda sunayen Allah suka zo ar-ra'ufu fil qur'ani a cikin al-qur'ani mithlu kwatankwacin ƙaulihi faɗin Allah ta'ala da ya ce wa ta hamilu a tsalakun a farkon sutun na hali dabbobin suna ɗaukan kayan nauyinku da ba za ku iya ɗauka da ka ba ila baladin su kai muku garin da lamta kunu gihi ku ba za ku iya kai kayan ba illa bi shikil anfus sai da mutkar wahala inna rabbakum lalle ubangijinku la ra'ufur rahim ne tausayi ne mai suratun kai suratul nahl wa nastamiru al-yawma yau inda zamu dora mu ci gaba bismillah lahi da sunan Allah ar-Rahman kusan ana hada su a ce ar-Rahman ar-Rahim sau suna zuwa tare wasu mun rahman mutadammanun Rahma to ma'anar sunan rahman ya kunshi rahama ne alkamila cikakkiyar rahama allati qala anha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wadda game da wannan mun manzala daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi ce Allahu kun ga Allah arhamu bi ibadihi min hazihi bi waladiha Allah ya fi tausayin bayansa sama da yadda matan nan take jin tausayin ɗanta mahaifiya ce take rike da ɗanta take tarairayarsa annabi sallallahu alaihi ya ce wa sahabbai kun ga Allah ya fi jin tausayin bayansa sama da wannan matar yadda take tausayin ɗanta dan ya ce musu yanzu kuna ganin wannan za ka iya jefa ɗanta a wuta suka ce ina ya ce to Allah ya fi tausayin bayansa sama da yadda wannan take jin tausayin ɗanta to raham sunan ar-rahman kenan rahama ce ga mammiya warawal bukhari imam al-bukhari ya rawaito inna allaha khalaqa rahmata yace Allah madaukakin sarki ya halicci rahama yawma khalaqaha mi'ata rahmatin lokacin da ya halicci rahama rahama ɗari ya halitta fa amsaka indahu 99 rahmatan sai ya bar 99 a wajensa wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidatan halittunsa gaba daya sai aiko musu rahama daya sannan duk abin da ake ci a wannan duniyar to a karkashin rahamar Allah kwaya daya ake samun sa kowane irin jin daɗi ne kowace irin biyan bukata ce a karkashin rahama daya da Allah subhanahu wataala ya jiho duniya ake samun ta falau ya alamul kafiru yace da kafiri ya san bi kulli ladhi inda Allah da irin wancan abin da yake wajen Allah ake ake jira sai kiyama min rahmat na daga rahama lam yai'at min janna, to da kafiri ma bai dauke tsammani ba ga barin shiga aljanna walau ya alamul mu'min da kuma mumini ya sani bi kulli ladhi inda Allah da da duk abin da yake wajen Allah min al'azabi na daga azaba lam ya aman minan nari da shi kuma bai amince wa wuta ba kullum su ake rayuwar mai imani ta zama bainar raja'i wal khawfi bainar khawfi wal raja'i ana jin tsoron azabar Allah ana kwaɗayin rahamar Allah nabi ibadi anni anal ghafurur rahim yace ka bawa bayina labari ni ni ne mai gafara mai jin kai amma a gefe guda wa anna azabi huwa al azabul alim azaba ta ita ce azaba mai raɗaɗi to shi yasa shi za ka bauta masa bainal khawfi war raja'i tsakanin kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabarsa wani mai hikima ce wa bainar raja'i wal khawfi kun misal ba'irun tsakanin raja'i kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah ka zama kamar tsuntsu a tsakiyar fukafukanka kada ta gefe ɗaya bi gefe ɗaya kai balansu kamar yadda suke cewa wuri ɗaya ake so ka rinjayar da samun rahamar Allah shine lokacin da ka tabbatar rayuwa ta kare maka ko wani abu ko barin duniya ko wata matsalanciyar rashin lafiya to ka burin jayar da samun rahamar Allah dan hadisi wani hadisin kudusi ya ce ana inda zanni abdi bi ni ina nan inda bawa na ya zace ni kai wa Allah kyakkyawar da tukarin jayar da samun rahamar sa wasmullahi rahman kama annahu mutadamminun lirrahama alkamila to kamar yadda dai sunan Allah din nan Ar-Rahman ya kunshi cikakkiyar rahama fa innahu mutadamminun aiban bil rahmati wasi'a kuma ya kunshi rahama ne mai yalwa allati qala Allah anha irin rahamar da Allah ya faɗa game da ita yace wa rahamati wasi'at kullu shay yace rahamata ta yalwaci komai saboda faɗin rahama shi yasa wancan sahabin hadisin Bukhari da ya zo masallaci ana sallah a masallaci ana karatu ya zauna ya ji karatu kamar abin arziki ba ne amma da fitsari ya kama shi kawai sai tafi an girsa masallacin ana kallon su sai fara fitsari sai sabbin suka yi sha kansa kai wannan wani irin mutum da suka da sai an ce mahalar ku kyale shi aka kyale shi ya gama fitsarinsa a nan malamai suna fitar da fikihu mai yawa mutum ya kan fara fitsari ka yanke shi akwai cutarwa musamman in tsorata ya yi sannan sannan yana fitsarin ne a wuri daya in ka san masa tsarin ya bata sauran wuraren kafin ya tsaya akwai dai da yawa da malamai suka fitar akan cewa annabi ya ce mahalan ku kyale shi tun yanzu ya riga ya fara a nan ta zama iya nan sai za ka ce a kyale shi sai da ya gama su masu tashi suna kishin wurin masallacinsu amma annabi ya hana shi kuma annabi rahama sallallahu alaihi wasallama malamai suka ce in ka kai koma zafi in yace ka tsaya kuma in baka tsaya ba kai ka bata barka da tsalli tsayawar shine mafita a wajenka saboda Allah cewa in ta tahaddadu in kun masa biyayya kun shirye kenan in kun saba masa kun halaka haka suka hakura suna ji suna gani bawan Allah ya musu fitsari a masallaci kuma matsalar bai tafi ba ka san wanda ya maka laifi ya tafi abin ya ka sauki amma sai ya zauna a idawa ya zauna ake kallon kallo sai can sai da annabin rahama ya bari amni sai kalle shi ya fara ta kansa ce kaga wannan abin da kai mana anan da shi muke kafin ka zuto da baka tada mu a wurin ba da gurin ya gagare mu gaba wurin ibada ba a zuwa a kawo masa kazanta ya masa dai jawabi mai gamsarwa sai wayoyi sahabbai ce ko kuma duk lokacin da mutum ya yi banna to ku san yadda za ku yi masa wajen gyara in ba haka ba za ku je gyaran gyara ku bata ido yanzu ba shi to yanzu shi abunsa ya samu annabi ya kyautata masa sahabbai fa sun muna na masa bai san ba kuma kishin addinin da muke yi kawai shi abin da sun muna na masa da za ka shi ma zai reply kawai sai daga hannu sama sai sai Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham ma'ana ahadan Allah ka ji kaina ni kadai da Muhammad ka ji kanmu da kowa ba ya rama ba kenan to nan ne mahallin shahidi ina ta annabi yace mai masa dariya ce wasihi wasihi fa inna rahmatallahi wasi'a yace ka yalwata ka yalwata rahmar Allah mai yalwa ce ta fi karfin ni da kai to shi shine anan malam yake Allah yake cewa wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahama Allah ta yarci kowane abu wa qala an du'a'ihi an du'a'il mala'ikati lil mu'minina Allah ya faɗa game da addu'ar da mala'iku suke wa mu'minai allazina yahmiluna al-arsha Allah ce sunan suke daukan al-arshi mala'iku kenan da ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya to wai allazina yahmiluna al-arsha wa huwa man hawlaha yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi suna yaba wa ubangijinsu wa yi nuna bihi kuma sun yi imani da yi wa ya sagafi nuna zina, amon suna neman gafara ga masu imani rabbana suna cewa wasu a kulla shay'in rahamata Allah kayan wasu komai da rahamar ka shine mahallin shay'in wasu a kulla shay'in rahamata wa ilman haka saninka kaya kewaye koma da komai yalan lau ma tusirruna ma tu'linu fagafin lillazina tawo sai ce to ya Allah kai gafara ga duk wanda suka tuba wattaba'u sabilaka suka bi ta farkin wa kahim ka kare su azabar jahim azabar wutar jahim to gafiri ayata bakwai kala abu ali al abu ali al-farisi yake ta game da ma'anar arrahman yake ta ismun amun fi jani anwa'ir rahma yakatasu bihi Allah ta'ala wato suna ne da ya game dukkanin wata rahama da Allah ne yake banta da wannan rahamar to ar-rahman ya kunshi wannan wato wato rahama din to wa qadi warada ismullah ar-rahman haƙiƙa sunan Allah ar-rahman ya zo fi kamsatin wa arba'ina mawdi'an aure 45 min al-qur'ani cikin al-qur'ani iktarana fi sittatin a cikin wuri 45 dinnan a wuri shida an hada shi wato fi sittatin minha faqat bismir rahim a wuri shida aka hada da ar-rahman sai a ce ar-rahim ar-rahman ar-rahim walam yaqtarin bi ghairihi amma shi suna ar-rahman ba hada shi da wani suna ba in ba rahim ba a cikin alƙur'ani inda aka ce ar-rahman to ar-rahim ne ne an hada su kuma an hada su ne a wuri shida amma walam yaqtarin bi ghairihi kama ware da fi kaulihi sai ba da misali kamar yadda ya zo a faɗinsa da ya ce wa ilahukum ilahun wahid kun ga abin bautar ku an an ce ilahu shine allazi ta fil qulub wanda zuciya take tsamfaruwa da shi muhabbatan ƙaunarsa, wa khawfan da tsoronsa wa raja'an da kwaɗayin rahamarsa wa inabatan da koma masa wa tawakkulan da dogara a gare shi to shine al ilahu to wa ilahukum abin bautar ku ilahu wahid shine abin bautar nan guda daya la ilaha illa huwa babu wani abin bauta mawa bisa cancanta kan shi inda da cancanta ne ba da karambani ba da banni na iya ba da cancanta za a ibada to babu ka babu sai Allah to da kike da wanda ake bauta ba Allah ba to ba cancanta ta sa ake bauta maka ba ko dai bata ko karambani amma inda da cancanta ne la ilaha illahu sai ce ar-rahman ar-rahim shine ar-rahman mai rahama mamiya kenan duniya kowa yana da wannan rahamar amma ar-rahim ke bantacciya kenan wadda kiyama sai wanda ya bi shi sakamako ce ita wannan rahama amma wannan duniya inda ya halice ka kana cikin karkashin sa baqara aya ta 163 yace huwallahu allazi la ilaha illa huwa Shi ne dai Allah nan da La'ilaha ilaha illa huwa babu abin bauta mawa bisa cancanta sai shi yace alimul gaibi masanin gaibi da abin da ya buya ga kai ba wato shi kuma Allah ya san wannan abu shi ne mai shi ma hasali wasu shahadati kuma haka ya san abin da yake bayyane sai kuma wani abin da yake bayyane ba sai dai a kwatanta maka wani ka je ka gani wani kuma har ka mutu ma ba za ka gan shi ba to sai ce huwar rahman ar-rahim shine dai ar wato mai "Gamammiyar rahama ar-rahim mai ke fantacciyar rahama a lahira shotul hashari aya ta 22 sannan kalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim barkisu ce da alhuda-huda ya tafi ya daɗe bai dawo ba ya dawo annabi suleiman ake tuhumarsa to daga cikin labarin da ya kawo ya kawo labarin wata mai mulki ko ya sai aka tura shi wajenta da takarda har ma shi annabi suleiman ce za mu gani yana cikin masu gaskiya ko yana cikin makaryata saboda haka ya je jefa mata wannan takarda saboda haka sai ta ce ya ayyuhal malamu ya kai wannan mai mulki ya ku mala'u wato yan fadar ta kenan inni ulqiya ilayya kitabun karim ce an turo min wani littafi an jiho min wani littafi mai girma mai karamci innahu min sulaiman wannan littafi daga sulaiman yake annabi sulaiman alaihi salam wa innahu bismillahir rahmanir rahim abinda aka rubuta kenan innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim daga su daga wajen annabi sulaiman yake kuma daga su da sunan allah mai rahama mai jin kai wannan shine mahallin shahid din bismillahir rahman arrahim arrahman arrahim kina yana daga cikin guri shida akwai basmala allah ya hada sunan arrahman da arrahim a cikin ta to bayan wannan abin da ya wasiƙa ta kunsa daga inda take sai aka ce allah ta'alu alayya annabi Suleiman abin da rubuta kada ku mun girman kai wa atuni musulmina kawai da ke da ki ku zo mun kuna musulmi wa atuni musulmina ibn kathir ya ce arafu annahu min nabiyillahi sulaiman sai majalisar da ta gabatar wa wannan magana sai suka gane to wannan daga wajen annabin Allah ne sulaiman wa annahu la qibala lahum bihi ba su da yadda za su iya da shi ne la qibala lahum bihi ba yadda za su iya da shi tun daga annabi sulaiman wa hazal kitab to wannan wasiƙa malamai suka ce fi balaga tana da ta kunshi mutukar balaga wal wijaza da kuma takaituwa wal fasaha da kuma fasaha a cikinta fa innahu hasala al ma'ana bi aisar ibaratin ya isar da sako da dan karamin santa shine bi aisar ibaratin wa ahsaniha kuma mafi kyau alal ulama malamai ma suka ce walam yaktub ahadun bismillahir rahmanir rahim qabla sulaiman alaihi salam ba wanda ya taba rubuta bismillahir rahmanir rahim kafin annabi sulaiman alaihi salam shine rubuta a wannan wasiƙa ta sa mai santas guda uku innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim innahu min sulaiman daya wa innahu bismillahir rahmanir biyu Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin shikenan an gama sakon annamli suratul namli ayata 29 zuwa 31 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace hamim tanzilun minar rahmanir rahim hamim farkon suratul fusilat kenan ayata 1 da ta biyu yace tanzilu da mun ce ka ce huruful muqatta irin su nun alif lam mim qaf daha sune huruful muqatta duk surar da aka buɗe ta da su to tana tabbatar da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar alqur'ani ne kaga hamim yana cikin huruful muqatta a suratul fusilat yace tanzilun wani saukakken littafi ne min arrahmanir rahim daga arrahmanir rahim mai rahama ga mammiya mai jin kai ke fantace a lahira yani abinda ake nufi da tanzilun alqur'an munazzilun min arrahmanir rahim kama ka qaulihi wannan kamar faɗin Allah ta'ala ne da ya ce ƙul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi ka ce da su wanda ya saukar da wannan alqur'ani shine tsarkakakken mala'ika ne shine mala'ika di ruhul qudus shi aka turo da alqur'ani amma shi kuma daga ina min rabbika daga wajen ubangijinka bil haqqi wa ibn kathir ya ce ga maka ya fassara maka qur'ani da qur'anin ya ce tanzilun minar rahman ba shine Allah ba yace to wannan ayar kamar yadda a sotin ne Allah ya ce Ƙulla nazzalahu ruhul qudus min rabbika daga wajen ubangijinka ar-rahman ar-rahim din shan asan kenan bil haqqi da gaskiya suratul namli a nahali ayata 102 wa qawlihi ita dai wannan ayata farkon fusilat tana daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa innahu latanzilun latanzilu rabbil alamin shi saukakke ne daga wajen rabbul alamina rabbul alamin shine ar-rahman rahim a can shine min rabbika da aka ce daga wajen ubangijinka a suratul naml nan kuma shine rabbul alamin da aka ambata a suratul shu'ara yace tanzir nazala bihi ruhul amin wanda ya saukar da alqur'ani shine mala'ikan nan amintacce jibril zu quwwatin inda rabbil ashur makin muta'in sama amin saboda haka ala qalbika shine ya sanya maka ya saukar maka da shi kake karɓar sa har litakuna min al-munzirin an sauka maka da Qur'ani dan ka cikin masu gargadi kamar yadda kuma a farkon suratul furqan yace tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira albarkatun sa sun yawaita wanda ya saukar da alkur'ani ga bawansa kafin ka ce dan me sai ce ne ya kuna lil na nazira dan ya zama mai gargadi zuwa ga duniya baki daya to shine anan yake ce masa a suratul shu'ara'i wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin malaika jibril ya saukar da shi ala qalbika amma purpose li takuna min al munzirina dan ka zama cikin masu wa'azi sosai shu'ara'i ko masu gargadi aya ta 182 ga 94 amma baqiyatul mawadi yace to amma sauran wuraren da sunan ar-rahman yazo faqad warada ismul munfarid ya zo a matsayin sunan kawai ar-rahman in ka dauki wannan wuraren guda shida to a sauran wurare kawai ar-rahman ya zo mufradan wato guda ɗaya. dole liqitirani ba tare da an haɗa shi da wani suna ba sai ce ka ƙaulihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala ar-rahmanu alal arhistawa ar-rahman alal arshi Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi surat baha aya ta biyar daha ma an zan daha aya da ma an zan la'ilika alkur'an da tashka illa ta zakiratan liman yaksha tanzilan mimman kalakal arba wasu samawa tilbola sai ce arrahaman alal arshi tawa aya ta biyar kenan to kaga ar-rahman kawai nan ba ar-rahman rahim ba kawai ar-rahman al-arshi stawa Allah ne rahama ya daidaita akan al-arshi to kuma cewa Allah ya daidaita akan al-arshi wannan sakon kenan Allah yana sama dan al-arshi tana sama sama to Allah kuma ya daidaita akan al-arshi to wannan kuma sakon shine Allah tabaraka wa ta'ala kenan yana sama amma iliminsa yana ko'ina wannan ya ce a haɗa da kulli shay'in ilma iliminsa ya kewaye kowa da komai saboda haka da ya ce ma ya kunu min najwa talatin illa huwa rabi'uhum babu wata ganawa ta mutum uku face Allah ne na hudu su kaga da iliminsa amma shi yana sama amma iliminsa yana ko'ina wala kam kamsatin ko ganawa ta mutane biyar illa huwa sadisuhum face Allah ne na shidan su da iliminsa yana tare da su wala adna min zalika su kasa da mutum uku a dawo biyu daga biyu ake fara ganawa wala aka sara su haura mutum biyar komin yawansu ko duniya ce za ta taru illa huwa ma'ahum face Allah yana tare da su kuma sun mai nabihun ma aminu yawmal qiyama sannan ba su labarin irin abin da suka aikata ranar tashin alkiyama so almuhimmu dai Allah yana sama wuri bakwai a Qur'ani Allah ya tabbatar da yana sama a wata ayar ce am amintum man fis sama'i an yakasufa bikum kumul arba ku da kuke nan bayan kasa. kuke yin abin da ba gada kun amince wanda yake sama ya juya kasar da ku ai yayi da wasu ya juya mutanen annabulo ya ce alna aliha safilha sai muka sanya kasan kasar da muka daga sai muka yi upside down shine aliha safilha saman ya dawo kasa juyin da kenan sannan kuma wa an darna alaihim ijaratan min tijji sai muka musu ruwan duwatsu daga jahannama to da kaman fi samai to yana ɗaya da daga cikin wurare guda bakwai da yake nuna Allah yana sama da daha aya ta biyar shahidin mu kai sunan ar-rahman ya zo shi kadai ar-rahman alal arshi istawa sannan guri na gaba yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wabda Allah ya ce ranar zamu tada masu tsoron Allah a gaban Allah ayari ayari tawagar mu'minai shine wabda ayari ayari kaga nan ma ilar rahamani bai ilar ba ilar rahmanir rahim ba abu biyu da malam ya gaya mana mu kiyaye ce shi sunan Allah an ya zo an hada shi da wani sunan na sunan ar-rahman an hada shi da ar-rahim a wurare guda shida amma in ban da sunan ar-rahim ba hada taba ba inda aka hada sunan ar-rahman da wani sunan a ce ar-rahmanul ko ar-rahmanul aziz babu wannan alqur'ani kawai in ka dauki wannan wuraren shida aka rayu da ar-rahim to duk kuma sauran wuraren cikin arba'in da wani abu arba'in da biyar to duka ya zo shi kaɗai ne sunan kawai arrahman to daga ci akwai wannan wuraren mun je daha arrahman alal arhistawa allah mai rahama ya daidaita a kan wato al'arshinsa tabaraka wa ta'ala sannan yau mana ashirin muttaqina ranar da za mu tada masu tsoron allah ilar rahamani zuwa ga allah mai rahama wadda suratu maryam aya 85 jannatu adanin lati wa adar rahmanu Allah ya ce a wata ayar aljannan nan ta dindindin ta dawama wadda Al-Rahmanu wa ada Allah mai rahama yayi alƙawarinta su waye alƙawari ibadahu bil ghaibi bayinsa wanda a boye ki sun yadda da shi ba su gan shi ba Ta tabaraka wa ta'ala innahu kana wa'adahu ma'atiya wa'aduhu ma'atiya shi ku Allah baraka wa ta'ala alƙawarinsa yana nan tafi in Allah ya alƙawari kai ka jira lokaci ne Wa adallah la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah baraka wa ta'ala baya saba alƙawari yasa da yace kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu kamar yadda muka fara halitta haka zamu dawo da halitta yace ji itimuna furada za ku zo mana za ku da mana ɗaya bayan ɗaya sai ce kama kalakana kuma awwala marra kamar yadda muka halice ku ɗaya bayan ɗaya a haihuwanta a muka je duniya to ji ita muna za ku da mana furada wannan ɗaya bayan ɗaya ɗin to shine ce kama ba da ana awwala kalkin nu'iduhu kamar yadda muka fara halitta haka za mu maido halittar su dawo sai ce wa'adan alaina alkawari ne kuma alaina muka tsora kamar ka an ala to wajabci ne awwalu ma yajibu alal mukallafi ai wajibi a da yake wajaba akan mai hankali in kaji an ce ala to wajabci inna ilaina iyabahu take kuma inna alaina hisabahu mun wajabta ka mu yi musu hisabi to dawowar ma kafin hisabi yace wa'adan alaina alkawari ne da muka dora kanmu inda Allah sai yace inna kunna fa'ilina mu ko in muka yi alkawari in muka ce zamu an gama sai dai ka jira lokaci shine wa'adallah la yukhlifu Allahu al-mi'ad alƙawarin Allah Allah baya saba alkawari saboda haka Allah subhanahu wata'ala yace jannatu adnin lati wa'ada wa'ada rahman ibadahu wanda shi ar-rahmanu Allah yayi bayin sa alkawari bil gaibi innahu kana wa'aduhu ma'atiya shi ku alƙawarin sa na nan tafi suratu maryam aya ta 61 sannan ya ce wa iza ƙila lahu musjidulin rahaman idan aka ce da kafurai ƙurai shawa ku yi sujjada ku bauta wa Allah ar-rahman daga nan ma ar-rahman sunan ne kawai yazo shi kadai wa iza qila lahu musjidu lir-rahman idan aka ce ku yi sujjada ga ar-rahman qalu sai su ce juhudan wa kufran dan jahiyyar da kafir wa man rahman waye kuma ar-rahman a'udhu billahi minash shaitanir rajim ai haka suka yi wa annabi lokacin da aka zo sulhul hudaybiyya sun takura ma annabi a makka sun masa kora da hali ya fita daga makka ba dan baya santa ba kasar haihuwa mun faɗa mun ce duk inda Allah ya sanya aka yanke maka cibiya sai sanya maka san gurin ko mun kauyen safa duk inda wani yake zuwa yayin sallah sun sallah ka zo kai ma nan kake so ka je ka yi sallah kai ta wuce tura ne kana dan me dan ka je wannan lungu da mutane suke ganin wai mutane suke rayuwa a nan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana san makka amma ya fita ya ce wallahi na fita daga cikin ki ba dan ba na san ki ba falaula anna ahlaki akhrajuni ma kharaju ba dan mutanen ki bane suka fita da ni da ban fita ba to ya tafi a shekara ta shida a bayan hijira sai suka taho za su yi umara za a zo maka umara ya sauka a bayan gari madina a makka sai ya aika mu yace a sanar da su kawai sun za su yi aikin hajji ne su koma ba komai suka zo ba ɗakin allah suka sai suka aiko masa suka ce da can bai gaya musu ba tun kafin ya taso daga madina sai dai zo bayan gari hakan bai yi gwaninta ba sai aka ba su yarda ba sai dai a zo a yi yarjejeniya ya koma ta sun san da zuwan tsayaro amma bana bai sanar da su ba kafin ya taso a yau sai ce baka da visa kenan da aka ya koma Allah ya kiyaye so an kai ruwa rana a yadda ma da wa wani irin sulhu za a yi turo wannan annabi bai yadda da shi ba su turo wannan sai can da suka turo wani da ake ce masa sahal sai annabi ce Allahu amrakum to Allah ya sauƙaƙa al'amarin ba shine aka zauna da shi amma shi din ba da aka zauna da shi in ka ji yarjejeniyar san ran da yake cikin ta daga cewa nan gaba duk wanda ya hijira daga wannan rubutun yarjejeniyar za a yi duk wanda ya baro maka ya taho madina farka karbe shi ya dawo ba lantan wani ya hijira sannan kuma kai duk wanda ya yarda daga cikin ku yana dan maka ya shigo madina ba shekara ta ba wani ba yi shekara ta da ba za mu rike shi kaji ba inna umar ran ta baci ya zai ce ya rasulullahi lima nara daniya fi dinina dan me za mu ke da kasance a dinin Ko bayan Allah ne dakin Allah za mu je bautar Allah za mu je wa'annan sahana mu ya rasulullahi ka ce mana Allah ya mana alƙawarin da la kullun nan masajid insha Allah aminina Allah ya ce za mu shiga muna amintattu Allah ya ce da Allah ya ce za ku shiga ai bai ce lalle wannan shekarar za ku shiga ba saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ce lalle wannan shekarar za ku shiga ba suka hakura aka rubuta haka to inda nake so malin shahid din da aka zo za a rubuta takardar abinda aka ma yadda za a rubuta din sai na ali shine sakatare sai ya rubuta haza ma ahadahu muhammad bin abdullah bismillahir rahmanir rahim haza ma adahu muhammad bin abdullah da suna Allah mai rahama mai jin kai wannan shine abin da muhammad dan abdullahi ya yi alkawari da quraishawa rasulullahi kenan sai suka inkarar abu biyu ba wani rasulullahi dama rasulullahi din ai shine matsalar su za a rubuta rasulullahi ta kaddu da za a ba su kuma su a ga aka aka ce musu kawai bismillahi ba nan dan arrahman to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan aka ce da su arrahman wa idza qila hum musjidu lirrahman idan aka ce ku yi bauta ga ar-rahman su faɗa juhudan suna masu jayayya da kafirci su ce wa rahman kuma waye wani ar-rahman a'udhu billahi minash shaitanir rajim anasjudu lima ta'amurna kana so mu bauta ma wanda ka umarce mu da shi wa zadahum nufura wannan kuma sai yake kara musu taurin kai hakan kiran nasu maimakon ya kara a sai ma kara musu taurin kai aljazair ya ce harban min alhaq ya kara musu gujewa gaskiya ilal batili zuwa gabanna wa ziyadatar kufri da kuma ƙarin wato kafircin su wa shiqaqin da tabewa suratul furqan aya ta 60 daidai wa qala aidan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yace inna ma tunzuru man ittaba az-zikra abin sani kawai wanda zaka yi gargadi ya jika shine man ittaba az-zikra wanda ya fi shi al-qur'ani kamar da hafiz al yake cewa inna ma yanfa'u inzaruka wannan gargadi naka zai amfana ne ga manitta ba a zikira wanda yake bin alkur'ani fa amila bi ma fihi sai aiki da abin da yake cikin sa wa khashiyar rahmana bil ghaibi yake jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a boye ko a ina yake shine abin da annabi yace ittaqillaha haisu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake shi yasa in aka sami imani karshen mai gadi karshen security imani Eh, shi mai imani baya bukatar wata kariya imaninsa shine kariyar amma in security ne na abin da sai ya bitin din wani lokacin amma in imanin sa ne kullum yana tare da shi to inna ma tunziru man taba'a dhikra wa khashiyar rahman bil ghaibi wanda yake jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a boye bashirhu bi magfiratin ka masa gafa ka masa bishara da neman gafara wa ajrin karim da kuma lada na karanci wannan hadi wannan wa huwa hasanun wa huwa aljanna shine aljanna surat yasin aya ta 11 fa al ahadith yana daga cikin hadisai wanda suka zo akan sunan ar-rahman rawal imam ahmad imam ahmad ya rawaito wa abu dauda da abu dauda wa sahahu a shaykh al-albani ya inganta shi min hadisi abdurrahman ibn aufin daga hadisin abdurrahman ibn aufin Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi yace abdurrahman shine ibn aufi shine mutumin nan mai dan kasuwa babba a makka amma duk ya bar abin da yake da shi ya hijira ya zo madina yana zuwa madina akwai wani dan kasuwa shi ma a madina sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to kowace kwarya da abokin burbunta sai ce kai wannan bakonka ne kai zaka sauke shi kun ga bisa ka'ida da muka faɗa ran nan anzilin nasa ala manazili mutane ka ajiye su a matsayin su zaka sai ce sa'ad bin rabi'a kai ma dan kasuwa ne a nan madina to ga wani babban dan kasuwa daga makka yayin hijira kai ne mai masaukin sa shi iya wannan annabi ya gama masa komai shi sa'ad bin rabi'a a ce ga wani mutum shi ne masaukin zai haka yana zuwa ya ce to ni da kake gani dan kasuwa ne kamar da annabi ya ce saboda haka ina da dukiya mai yawa zan raba dukiya ta biyu zan baka rai ina da mata biyu saboda haka ka duba wadda kake so zan sake ta kai idda ka aure ta sallallahu wani imani sai haɓai ba ita na sha faɗa cewa duk abin da kake jin ɗan adam ba zai yi shi ba to imani ya sa mai imani ya yi sama da wannan abu yanzu ce zai dubu duwar dukiyarsa biyu kawai kadara miliyan ɗari yake da shi me yake nufi zai ba shi hamsin kuɗa hamsin fifty fifty to abin da ma ya yi wannan shine ce zai sai sai saki matarsa ko matar ba wanda suke da matsala da ita ba a'a zai tuya tuya fito da su ya zo ya zaɓo da yake so ya sake ta ta yi inda ya aure ta suka ce al'imanu huwa al'imanu imani ne ya kawo haka to amma in shi imani ya sa ya masa wannan shi ma imani ya sa ya baro dukiyarsa a ya shi kuma sai ya ce masa barakallahu fi ahlika wa malika kaga in ni ne a yau ko kai na ya ta faɗi ga kansa gobara za zaka ci gara ma da karo amma shi kuwa sai ya ce masa to barakallahu fi ahlika wa malika Allah ya sanya maka albarka cikin dukiyarka da iyalanka abu ɗaya nake so a wajenka jullani ila suki nuna mun hanyar kasuwa jullani ila suki nuna mun hanyar kasuwa ma'ana haɗani da 'yan kasuwa ni ma na santa kawai a matsayin ka na ɗan gari imin wannan saboda haka sai ya haɗa shi da 'yan kasuwa kafin ka ce ne ba jima kawai ta da ya gan shi da alamar kunshi na angonci sai annabi ya ce a ah, kayi aure ne sai na yi aure to auren madina na tsada yace ne ka wa matar ya faɗo ta ukiya mai tsada yace shi ya bar mana tun dan kasuwa ne har ya shiga Allah ya taimake shi ya yi aure shine ma annabi ya ce masa kayi walima sai ya ce ban yi ba sai annabi ya ce masa aulin walau bi shafi ka je ka yi walima ko da da akuya da wannan neman suke cewa a shi mafi kankanta abin za ka yi walima da shi akuya yawa karka kira mutane walima ba nama to amma aka ce in babu kuma yala za da babu gara ba daɗi amma dai annabi ya ce aulin walau bi shatin haka ya gaya masa ka san kai walima ko da akuya ka sanar da kayi aure a san kayi aure saboda haka wannan shine so wannan shine Abdurrahman bin Auf yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce qala allahu azza wa jalla Allah mai girma da daukaka yace anar rahman ni ne ar-rahman khuliqtur rahima kuma na halarci zumunta na halarci zumunta washe ƙaktu minisini na tsago sunan arrahim sada zumunta daga sunana arrahaman faman ya sulha a sulhu duk wanda yake sada zumunta zan sadar da shi su da ka a kiyaye da zumunta a ƙur'ani allah ce fa hal asaitum an tufsidu fil ardi wa taqattu arhamakum ba ku jin tsoron ku saba ma allah ku yi banna a bayan ƙasa ku yanke zumuntar ku a wani hadisi yana cewa ne na na halicci ar na halicci rahama na tsaga mata suna daga sunana wato sada zumunta to shahid din mu kuma hadithin ya ce an ar ni ne ar-rahman faman ya sil'a a filhu duk wanda ya sadar da zumunta zan sadar da shi wa man qadaha a qada'ahu duk wanda ya yanke ta zan yanke shi inji Allah tabaraka wa ta'ala وفي سي مسلم يا بأتين سي مسلم من حديث أبي هريرة دل حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن سكر كنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا درجة دامس على الثبت أقريش ياتي من صلى صلاة تون دي وتسلى دقشتين صلولي kaga bai rufe ba ware ba farilla ko nafila kawai duk wanda ya wata sallah daga cikin salloli لم يقرأ فيها بأم القرآن أتكن واتو ومن سلر بيكرن أم القرآن بقى وجيش أم القرآن فاتحة بارك الله فيكم أم القرآن تشي فاتحة فهي قداج ومن سلر توييج ثلاثا سيدي قد أسوفوك غير التامين من باتك كي ومن سلر فكيلا لأبي هريرة سيأكد أبي هريرة عبد الرحمن بن سخرين inna na kunu wara al'imam to an ce wanda ya karanta ya yi sallah ba fatiha sallah taurari ya ce to muku muna kasancewa wara al'imami a bayan liman faƙala ikra abi hafi nafsika sai abu da ya ce karanta fatiha kai ma a zuciyarka fa ito sami'tu rasulullahi sallallahu ya wasallam na ji manzon Allah daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi da 'yan gidansa yana cewa ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce aqsamtu salata baini wa baina abdi nisfaini mun raba sallah tsakanin ni da bawa na nisfaini kashi biyu Wani abdi ma sa'ala. kuma bawa na cikin sallah yana da abin da ya roƙa Wani abdi ma sa'ala. fa iza abdu idan bawa ya ce, alhamdulillahi rabbil alamin ba da shi ake buɗe karatun sallah ba fatiha ya ce duk alhamdu shi ne yabo irin yaban da ya fi karfin ka ba ma wani da irin wannan yaban in ka ba ma wani za a ce kai ka wuce gona da iri ka zuga ka kambama shi da yawa to in kana da ƙari ka ƙara kai wa Allah ya fi karfin ka ne alhamdu dukkanin yabo lillahi yana ga Allah rabbil alamina ubangijin duniya da abin da yake cikinta ta qala ta'ala Allah madaukakin sarki sai ce hamadani abdi lokacin da ka fara sallah ka ce Allah ya Allah ya ce hamadani abdi bawana ya yaba mu bawa ya yabe ni hamadani abdi bawana ya yabe ni sannan wa iza qala idan bawa ya ce arrahmanur rahim ne rahama mai jin kai qala Allah ta'ala sai Allah ya ce asana alayya abdi bawana ya jinjina mu wa iza qala idan bawa ya ce maliki yau middin mai mallakar ranar sakamako sai Allah ya ce majjadani abdi bawana ya tabbatar min da mallakar ranar sakamako ya jinjina min da yake nan wa qala marratan fawwada ilayya abdi ko kuma ce bawana ya mai da al'amari zuwa gare ni da yake ni ne mallakar ranar sakamako fawwada ilayya abdi bawana ya fawwala al'amarin sa gare ni fa iza qala idan bawa yace iyyaka abudu. kai kadai muke bauta mawa wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakonsa qala sai Allah ya ce haza baini wa baina abdi wannan tsakani na kenan da bawana domin alkawari ne yace kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonsa abu biya ce ga Allah kawai ake kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimakonsa yanzu wannan tsakanina da shi ne alkawari ne ya rike kuma in ya fita ya nemi wajen boka ko ya tafi wajen duba ko ya tafi wajen tsafi nan kuma ya zo raka a yace iyaka na abudu ko iyaka na tsayi kullun yana tuka yana warwarewa shi yasa Allah ce haza baini wa baina abdi to wannan alkawari ne tsakanina da bawana wal abdi ma ta'ala fa iza qala idan yace ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici siratan lazina an amta alaihim har ma explanation ya ce tafarkin fa yadda da shi ne tafarkin wannan waɗanda an amta alaihim kai musu ni'ima su ya Allah ya wani ima. sai can suratul nisa sai Allah ya faɗe su ya ce wa man yudi illaha wa rasula duk wanda wa Allah da manzon tabiya zai fa ulaika ma allazina an Allahu alaihim wanda suka Allah da manzon biya suna tare da wanda Allah ya musu ni'ima wanda a fatiha yake cewa siratal lazina an amta to Allah ya ce suna tare da mutuna sai ce minan nabiyina والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سنين النباوة صديقي شهيدي صالحا باي to yana tare da su wanda da yawa Allah da manzansa biyayya to su ne kuma a sautin fatiha kowace raka'a sai ka ce Allah ihdina siratal mustaqima ka shirya da mu tafarki madaidaici sai ka ce siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin wannan wadanda kai ni'ima a gare su gairil maghdubi ba tafarkin wanda kai fishi da su ba su ne yahudawa sun sani sun take su ne maghdubi alaihim wanda Allah ya fishi da su wala balina ba tafarkin batattu ba su ne kiristoci masu bauta da jahilci to kai ba wancan ba ba wannan ba karka ce ka tafarkin magabube haka ba tafarkin abbali na ba tafarkin fatattu qala haza li abdi wa abdi ma ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to wannan yana ga bawana bawana kuma yana da abin da wato ya roƙa shi as-sirat sirat al-mustaqim da ake roƙa malamai sun ce duk ba a kiran wani tafarki tafarki sai ya shiga wasu sharaɗai daga tishar ɗan ya zama yana kiran kowa na kowa ne addinin musulunci na kowa ne akwai addinan da na masu su ne ba iya wato ba na kowa ba ne kamar wani addini yahudanci duk inda ka kai da a ce maka zama in mai yahudi waye su ba za su yadda da kai ba za dai su maka tantar ba ke ce sai raba ka da ka san kuma za su karfe ka ba shi yahudanci kabilanci ne ba ka ba za su yadda da kai ba yahudanci gairin magabobi alayhi yahudanci sannan bayan haka bayan shi sannan wato bayan ya zama addinin yana kiran kowa yana da yalwar da zai ɗauki kowa sannan ya zama mai ƙyaƙƙe ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce zalikal kitab la raiba fihi wannan wato littafin la raiba fihi ko kuma alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafi ga bawansa wa lam yaj'al lahu iwaja bai sanya shi ba mai farfadita shi mai tuka mai tuka da warwara shi littafi din walam yaji Allahu iwaja to wannan kenan saboda ka tabarkin ya zama mai kakke ne sannan a samu daga cikin sharɗan ta'ayinuhu ɗariƙan cewa shi wato shari'a ta zo ta tabbatar da wannan shi ne ta farki kamar yadda Allah cikin alkurani ke cewa na haza sirati bi fattabi'uhu wannan shi ne ta farki na madaidaici to ku bi shi ka ganin shari'a ta fi ta tabbatar ta tabbatar ta tafarkin madaidaici kamar yadda a filin alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai ce alam ahadi ilaikum ya bani adama ban yi wasici gare ku bayan adam Allah ta abu da shaytan cewa kada ku bauta mu shaytan innahu a aduwwun mubin cewa shi maki ne a gare ku ne. wa an na ce ku bauta min su raɗin mustaqim wannan shine tafarki madaidaici sai Allah ce wala qad adalla minkum jibilan katira afalam takunu ta'qilun ya fatar da tawaga mai yawa a cikin kuwa kuma masu hankali ba kaga yace wa ani ibuduni hadha siratun mustaqim kaga yanzu Allah ne ke shi shine tafarki mare da shi tafarki baya zama tafarki sai ya zama na kowa ne sai ya zama an ka bi shi zai dille ba za ka je ka rika ina za ka yi ba zai kai ka shi. sannan sai ya zama an yi tantance ɗinsa cewa shine tafarki mare da shi to wannan shine mai abin fati ake cewa gairil maghdubi alaihim wal dhalina kuma ba wato batattu ba Allah ya datar da mu to kusan wannan shine karshen darasin mu na yau akan sunan Allah Ar-Rahman idan Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana sati mai zuwa za mu tashi kan sunan Allah Ar-Rahim wa sallallahu wa sallim ala man talaqa al-Qur'ana min alim ban sani ba ko da tambaya to Allah muna roƙonka karanta fatiha ba suka ce in sallar da ake karatu a bayyana ce to Allah ya ce wai za ku ri alqur'an fattabi'u lahu wa ansitu eh. ku saurara ku ci eh. saboda idan kuma sallar da ake karatu a asirtacce to a asirce ake kai ma za ka yi amma shi abin hurare da yake wannan da fasawar shi a mazhabansa shi kawai ka'idarsa idan liman ya ce wala balina amina to ya jira ya ba da lokaci ma musu karanta akwai wanda suka ɗauki wannan ta ka har yanzu za ka samu akwai madarasin da in liman yace wala balin amin sai ya shiru sai ma musu karanta fatiha dogaran su wannan hadisin cewa ba wani ba sallah ga wanda bai karanta fatiha ba shi kuma abu hurar ya ce kai ma ka karanta ba amma dai jamhurin malamai abin da suka tafi akai in liman abin yake karatu Allah shi wai za ku alqur'an fastami'u lahu wa an ba saurara in a yake dama kai ma za ka yi shi kenan Eh, an aboyen ake yi kamar a zahar gaba ɗaya kaga duk karatun da aboyen eh. za ka yi kawai kai matsalar ka shine duk inda neman ya yanke abin nan kawai za ka yanke ko da ba kai ka taka fatiha ba za ka eh, yanke ka ne yanzu Allah ya ta fili hmm, a fili shi ne muka shi ne muka faɗi ka'idar qur'ani fastami'u lahu wa ansitu Allah to ji zaka yi kawai sauraron sa zaka yi jin wannan ko jin ma'anarsa ko jin karatun ya wadata. Allah ya na'am ar-rahman na'am guda kace ya zo guri daga cikin arba'in da guri kuma guri shida ya zo haɗe eh, da rahman rahman guri shi da suka zo sauran wuraren kuma shi kaɗai ya zo mafiyan qur'ani ai ko ɗaukar sai ar-rahman ar-rahim bismillahir rahmanir rahim guda ɗari da arba'in sha hudu ce guda ɗari da goma sha hudu bismillah oh a ah, yanzu ita bismillah za a aya ɗaya ce yi ta ta ai aya matsayin aya Eh, eh, eh, ok ta mai mai idan ka ɗauki yasin na ƙur'ani scientific interpretation hmm. kowace kalma akwai wanda ake ƙarfi da ta miliyan da yi na fito hmm. Hmm. tun da ta fito aka ce cikin na ta fito aka ga ta fito ta yi ta da yi da goma sha uku kan sura kan kowace sura وكما عند الكلبات إنه من سليمان وإنه وإنه بسم الله ga ko a nan da yake magana da biyar goma sha uku ta fito a yi tsori da biyar goma sha ko to kaga akalla akwai bismillahir rahmanir rahim da biyar goma sha uku akalla da ka zo wuri daya kuma waɗannan da talatin da wani abun na qur'ani abin da magana shin fatiha aya ce a kowace sura kuma buɗe ce a kowane tattauna a wajen malami shi yasa shi ma da ya faɗa bai kawo ta bismillah farko ba sai ka ta cikin suratul da din wannan dan yana magana dan ya kar ya fita daga wancan sabani to yana eh. ga shi ra'ayin da ya dauka kenan hmm, insha Allah Allah ya dace da mu to Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da sifofin ka madaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka ba mu Allah bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka wanda su gami dan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gurin kadar da su ya rabbal alamin